Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa VOH ne yake magana a cikin shirinsa na misalin karfe bakwai agogo na Najeriya, Nijar kamar har mara caji Shida kenan agogo na GMT da kuma Ghana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin na duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin na amsoshin tarbiyya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 Masu sauraro Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su. iran da rasha za su haɗa ƙarfi da karfe domin dakile takunkuman amurka an kasa tun daidaito a majalisar dokokin ƙasar iraki domin zaben shugaban ƙasa shugaban majalisar gudanarwa na ƙasar sudan ya bayyana cewa sudan ɗin da masar za su haɗa ƙarfi da karfe domin tabbatar da tsaron yankin to kuma ga labaran da ke da ke ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov ya bayyana cewa moscow da tehran za su haɗa kai domin kaucewa takunkuman da aka gaba musu da lokacin da amurka ta kakaba wani sabon takunkumi a kan jamhuriyar musulunci ta iran a wani mataki da zai iya kawo cikas ga can mai yarjejeniyar biyanna a cikin sanarwar da ma'aikatar kuɗi ta ƙasar amurka ta fitar ta ce takunkuman sun shafi kamfanoni waɗanda suka sau kayayyaki da suke da alaƙa da makami mai linzami wanda dakarun irgc ne suke da haƙƙin gudanar da bincike da kuma ƙera makaman lavrov ya ce rasha za ta haɗa kai da iran wajen ɗaukar dukkan matakai da suka dace domin kauce wa takunkuman na amurka kalaman na zuwa ne a daidai lokacin da rasha take fuskantar takunkuman ƙasashen yammacin turai tun bayan da moscow ta kaddamar da farmakin soja akan ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu amurka da ƙawayenta na turai ne da suke jagorantar kakabawa rasha takunkuman har ila yau iran ta fuskanci wasu takunkuman amurka wanda washington ta kakaba mata wani tsohon shugaban amurka donald trump ya fice daga yarjejeniyar nukiliya da aka fi sani da yarjejeniyar shirin iran na nukiliya a watan mayan shekara ta 2018 a jiya laraba ne majalisar dokokin kasar iraq ta gudanar da wani zama domin zaben shugaban kasa wanda shine na biyu a cikin kasa da mako guda amma duk da haka lamarin ya ci tura wata sanarwa da sashen yada labarai na majalisar dokokin iraq ya fitar bayyana cewa shugaban majalisar wakilan muhammadu halbusi ya buɗe zaman taron shida wakilai dama daga cikin jam'in siyasa daban-daban sun kauracewa zaman taron wanda suka hada da bangaren siyasa na kawancen coordination framework wakilai 200 ne dai kawai suka halarci zaman majalisar yadda zaben shugaban kasar ke bukatar kurku kashe biyu bisa uku na 'yan majalisa wato akalla wakilai biyu da gasken wakilai tara. wanda da shine karo na biyu da ake gudanar da zaman banda majalisar dokokin kasar iraki ta kasa zaben shugaban kasa a ranar asabar din ta gabata saboda rashin samun cikakkun ƙuri'u bayan da wakilai kusan 126 suka cewa zaman yan takara 59 ne dai ke fafatawa don neman kujerar shugaban kasa iraki musamman ma dan takarar jam'iyyar nan ta puk barham saleh kuma dan takarar jam'iyyar democratic party sannan kuma sale yana samun goyon bayan 'yan siyasa da dama musamman coordination framework yanda ahmed wanda ya fito daga jam'iyyar kdp yake samun goyon bayan kawancan sef a homeland da jama'a masu harkar a shafa labaran na zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban majalisar gudanarwa ta kasar sudan abdul abdulfatah burhan ya tabbatar cewa masar da sudan sun amince su goyi bayan duk wani shirin zaman lafiya a yankin da kuma yin watsi da tashin hankali burhan ya bayyana hakan ne a wata ziyara da ke ji a kasar masar inda ya ce ra'ayoyin masar da sudan dangane da batutuwa da suka shafi yankin sun zo ɗaya kuma masar ɗin tana goyon bayan sauyin dimokuraɗiyya a sudan shugaban kwamitin riƙon kwarya na sudan ɗin ya bayyana cewa ana ci gaba da tattaunawa tsakanin bangaren sojin na sudan da kuma sauran ɓangarori na kasar musamman ma 'yan siyasa da kuma ƙungiyoyin farar hula burhan ya ce muna fatan cewa nan ba da jimawa ba za a samu daidaito da fahimtar juna tsakanin dukkanin bangarorin sudan da kuma ci gaban kasar a dukkanin bangarori a yammacin jiya laraba ne shugaban kasar tunisia kais sa'id ya sanar da rusa majalisar dokokin kasar bayan dakatar da aikinta ta ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 a cikin wani bayani wanda kais sa'id ya yi ya ce bisa bangare na 72 na kundin tsarin mulkin kasar tunisia a wannan lokaci mai dimbin tarihi na sanar da rusa majalisar dokokin ƙasa domin kiyaye ƙasa da cibiyoyi da kuma kiyaye al'ummar ƙasar tunisia shugaban ya bayyana cewa wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin ƙasar suna aiwatar da sarran su a majalisar wanda hakan ba maslahaci ga al'ummar ƙasa ba akan haka ya zama wajibi a kansa ya sabke na wanda ya rataya a kansa na dawo da doka da oda da kuma ɗora ƙasar akan turba wadda ta yi daidai da doka ta kundin tsarin mulkin ƙasa to jama'a masu ware ƙarshen labaran duniyar kenan to a gaida abdullahi salihu usman ka zana ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau duniyarmu a yau.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 a cikin mako guda kacal da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fara shigo da tawagar yahudawan sahayuniya 'yan kasar ukraine domin zaunar da su a matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da ta mamaye na kasashen musulmi da na larabawa a ƙarƙashin shirin gaggawa da ta sanar bayan bullar rikicin ƙasar ukraine a ƙarƙashin shirin gaggawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sanar ta bayyana cewa a cikin mako guda kacal za ta iya karɓan bakoncin yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida dubu biyar 'yan asalin ƙasar ukraniya domin wadata su da gidaje da dukkanin kayayyakin buƙatun rayuwa matuƙar rikici tsakanin ƙasashen rasha da ukrainiya ya ci gaba da wanzuwa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da goyon bayan dukkanin 'yan majalisun ministocinta ciki har da cibiyoyin tsaronta gami da tallafin kungiyoyin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida a duniya sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa da ke tabbatar da cewa a ƙarƙashin shirin gaggawa sun shirya karɓan bakoncin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida daga ƙasashen rasha da ukrainiya dubu biyar a kowane mako domin zaunar da su a matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida tare da wadata su da dukkanin kayayyakin buƙatun rayuwa a ƙarƙashin ƙididdiga da majiyar watsa labaran gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yada ta bayyana cewa a ƙasar ukraine akwai yahudawan sahayuniya kimanin dubu ɗari biyu yayin da a ƙasar rasha yawan yahudawan sahayuniya suka haura dubu ɗari shida waɗanda dukkaninsu suka cancanci yin hijira zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila baya ga wasu 'yan ƙasashen na ukraine da rasha da yawansu ya kai kashi ashirin cikin ɗari da tuni suka yi hijira zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila amma suka tsere daga haramtacciyar ƙasar ta isra'ila saboda da tsoron tashe-tashen hankula amma sun cika sharuɗan dawowa zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda akwai wasu adadi masu yawa na 'yan ƙasar ukraine da suka nemi mafaka a haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma ake gudanar da binciken ƙwayar halitta kansu domin tantance asalinsu shin yahudawa ne ko kuma ba yahudawa ba ne gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dai ta yi amfani da matsalar bullar yaƙi tsakanin kasar ukraniya da ke samun goyon bayan kasashen yammacin turai da amurka wajen kwadaitar da 'yan asalin ƙabilun yahudawa 'yan kasashen ukraniya da makwabtanta zuwa komawa haramtacciyar kasar isra'ila wurin da ta ke riya cewa shine zai kasance tushen yahudawa na har abada kuma a sakamakon yadda ƙungiyoyin yahudawan sahiyoniya suka yi ƙarfi a duniya babu wata adawa da majalisar ɗinkin duniya ta gwada kan wannan mummunar manufa ta yahudawan sahiyoniya musamman ganin matsugunan da ta tanadawa bakinta yankunan ƙasashen larabawa ne da ta mamaye da ƙarfin bindiga da hakan ya hannun riga da dokokin ƙasa da ƙasa ministar harkokin cikin gidan haramtacciyar Ƙasar isra'ila a sheket ta fayyace hakikanin cewa manufar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ita ce gudanar da kamfe mai karfi da nufin janyo bakin hauren yahudawan sahiyoniya 'yan kasashen rasha da ukrainiya dubu ɗari domin zaunar da su a haramtacciyar kasar isra'ila bisa da awar yaƙi a kasar ukraine a zantawarta da tashar talabijin ta 12 aliyat shaket ta kara da cewa a matsayar su ta karamar ƙasa suna da matsala wajen karɓan dimbin bakin haure 'yan gudu gudun hijira amma dole ne su faɗi gaskiya cewa ƙasashen turai a shirye suke su taimaka wa 'yan ƙasashen ukraine da rasha da suka yi gudun hijira zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da gudanar da aiki kafaɗa kafaɗa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila wajen inganta rayuwarsu da alama dai a nan gaba hakikanin yawan yahudawa 'yan ƙasar ukraine da za su koma zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta bayyana musamman idan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ci gaba gaba da fankama kanta a matsayar wacce za ta samar musu da mafaka mai aminci da tsaro gami da tsira a rayuwarsu musamman matakin da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali benet ya ɗauka a matsayin mai shiga tsakanin rasha da ukraniya kuma ya buƙaci shugaba vladimir putin da ya taimaka wa haramtacciyar ƙasar isra'ila wajen kwashe yahudawan sahiniya kimanin dubu takwas masu ɗauke da takardar 'yan ƙasar haramtacciyar ƙasar isra'ila da suke makale a ƙasar ukraine. wani tsararren shirin ci gaba da mai yankunan larabawa da yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida suka gabatar tun kafin wannan rikici na kasar rasha da ukrainiya da ya kunno kai shine a cikin 'yan kwanakin baya bayan nan prime ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett ya bayyana shirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na ware kuɗi dalar amurka biliyan ɗaya domin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiyoniya a yankin Julan na ƙasar Siriya da suka mamaye da nufin janyo hankalin Yahudawan sahiniya 'yan kaka gida dubu ashirin da uku da za su zauna a yankin zuwa nan da shekara ta dubu biyu da talatin. rahotanni da kafofin watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka watsa sun bayyana cewa a zaman da majalisar ministocin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ƙarƙashin jagorancin firayim minista naftali bennett ta gudanar na musamman a matsugunin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida na mafo hamad da ke yankin julan na kasar siriya da aka mamaye ta zartar da shirinta na ƙara yawan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankin julan zuwa nan da shekara ta 2030 lamarin da ke karfafa shirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ci gaba da mame yankunan kasar siriya da karfin tsiya duk da rashin amincewar kungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya wannan shiri na firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett na gudanar da duban gine-ginen gidaje domin faɗaɗa matsugunan yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida a yankin julan na kasar siriya na tsaban kuɗi dalar amurka biliyan ɗaya tare da jaddada burinsa na janyo yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida dubu ashirin da uku domin zaunar da su a yankin na julan yana zuwa ne bayan shirinsa na ƙara gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan kaka gida siriya a yankin gabar yamma da kogin jordan mallakin falasinawa da aka mamaye kuma wannan shiri na firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett yana samun cikakken goyon bayan ministan shari'ar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila gideon sa'ir mai dauke da aƙidar samar da babbar kasar isra'ila ta hanyar mamaye yankunan kasashen larabawa yankin gabas ta tsakiya kamar yadda a halin yanzu ministar harkokin cikin gidan haramtacciyar kasar isra'ila ayelet shekel ta fayyace cewa dole ne su faɗi gaskiya cewa kasashen turai a shirye suke su taimaka wa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila wajen faɗaɗa karɓan 'yan kasashen ukraniya da rasha da za su yi gudun hijira zuwa haramtacciyar kasar isra'ila tare da gudanar da aiki kafaɗa kafaɗa a wannan fage wani karin abin mamaki shine gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dai ta yi gaban kanta wajen halattawa kanta yankin julan na kasar siriya da ta mamaye tun a ranar 14 ga watan disamban shekara ta 1981 majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi dokar mallaka yankin tuddan julan ga haramtacciyar kasar isra'ila sai dai dokar ta fuskanci mai da martani daga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya inda ya fitar da ƙuduri mai lamba 497 a ranar 17 ga watan na Disamba na wannan shekara yana mai bayyana dokar majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar Isra'ila kan tuddan Jolan a matsayin ɓatacciya kuma ba ta da wani halacci a fuskar doka tare da neman majalisar da ta hanzarta janye wannan dokar. hakanan a nashi bangaren babban jami'in majalisar ɗinkin duniya na musamman kan shirin zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya wani neslan ya yi kakkausar suka kan bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na mame yankunan falasɗinawa domin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a rahoton da to Venezuelan ya gabatar ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres kan batun wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila daga ranar 29 ga watan Satumba zuwa 9 ga watan Disamba na shekara ta 2021. rahoton ya kunshi kira ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan ta dakatar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiniya 'yan kaka gida cikin gaggawa a yankunan falasinawa da ta mamiye saboda gine-ginen suna matsayin karya hurumin ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya sannan ya jaddada yin kira Gareta kan kawo ƙarshen koren yahudawa daga muhallinsu wannan kira na towenisland ya zo ne a yayin jawabin da ya gabatar a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya inda ya mayar da hankali a jawabin nasa kan rahoton babban sakataren majalisar ɗinkin duniya karo na ashirin kan neman aiwatar da ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2334 da aka fitar tun a shekara ta 2016 dangane da batun gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankunan yankunan falasinawa to winislan ya fayyace cewar gine-ginen matsugunan yahudawan sahiniya da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a yankunan falasinawa da ta mamaye ke ta hurumin ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya ne a fili karara kuma matakin yin kafar ungulu ce ga dokokin ƙasa da ƙasa don haka yi kira ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila da ta hanzarta dakatar da duk wasu gine-ginen da take yi a yankunan falasinawa da ta mamaye masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yau kenan to yanzu kuma kar da a yi nisa don kwa ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasa da zumunci. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum gidan rediyo Musulunci na kasa irin mai albarka mai magana Mansur Aliyu Nasran Bini ke daga tarayyar Najeriya. Ina son ku bani dama in bayyana ra'ayi na game da abin ke faruwa a cikin ƙasata ta Najeriya musamman ta matsalolin tsaro to ni dai ina kira ga hukumomin mu na najeriya da duk waɗanda ke da hannu a cikin wannan matsalar su ji tsoron allah su ce sani dai duk waɗanda sun haka kashe inda sun kace su ma can za su je wallahi wannan abu da muke gani ba abin da ke kawo shi illa rashin adalci da rashin aikin yi saboda in akwai adalci akwai sauki ga duk wasu abubuwa da za su faru a yankin nan namu wannan abun a ce arewa maso yamma ne kawai ake yin wannan ta'addanci a cikin najeriya wannan abin ba akwai ayat tambaya ba ko ya kamata yan uwana yan najeriya mu gane fa Allah ya kawo mana saukin wannan lalura na gode gidan rediyo musulunci na ƙasar iran mai albarka mai magana mansur adiyo na sarawa birnin kebe daga tarayyar najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na jamhuriyar Musulunci na Iran mai magana Nur Abubakar gidan Abba daga jihar Sokoto Bodin ga lokal game. To a yau ba ina son ku bani dama domin in bayyana ra'ayina dangance da harin da wasu 'yan ta'adda suka kai a tashar jirgin ƙasa na Abuja zuwa Kaduna. Gaskiya wannan abin bakin ciki ne kuma abin takaici ne ganin cewa ba so guda kai a haka. kawo hari ba wannan shine karo na biyu kuma aka sace mutane aka kashe mutane amma kuma jami'an tsaro ba su kawo ɗauki cikin gaggawa ba sai da mai faruwa ta faru wannan ya nuna cewa akwai sakaci na jami'an tsaro da kuma kasa na gwamnatin najeriya da kuma rashin ɗaukan mataki kan sadarwa ta najeriya saboda haka duk da haka a ce an kawo hari kuma a ce shugaban najeriya muhammadu buhari ya je kallon kwallo gaskiya wannan ya nuna cewa bai damu da waɗannan mutane ba da kuma wannan harin da aka kawo ba muna fatan dai za a ɗauki matakin da ya ce na gode sashen hausa na jamhuriyar musulunci assalamu alaikum sashen hausa rediyo iran mai albarka suna na lawa alhaji abbali daga agadas jamhuriyar niger ra'ayina a yau akan ramadana da ke fuskanto mu yana kira ga malumman da ke gudanar da tafsiri a wurare daban-daban su kiyaye furcin bakinsu saboda haɗa kan al'ummar annabi bai kamata a mai da wurin wa'azi ba kasance kamar wani dandalin siyasa bai kamata a mai da filin tafsiri ba ya kasance kama wani huri na sukar ra'ayin juna yana da kyau a girmama juna yana da kyau a mutunta juna yana da kyau a yi abubuwan da zai haɗa kan al'ummar annabi saboda a samu zaman lahiya a ƙasashenmu na afirka da ma ƙasashen duniya gaba ɗaya ina godiya sashen hausa radio iran lawa alhaji abdali daga agadas jamhuriyar niger salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu ma'aikatan voh radio musulunci ta iran mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram a yau zan tofa albarkacin bakina ne akan masu wutar lantarki wanda hakkin wutar lantarki ke kansu na kasar mu niger da ma jihar da magaram da allah da annabi kada su nuna min wannan halin nasu da zaran watan azumin ramadan ya kama za su rika tsaya mutane wuta ba baka kautawa yana da kyau su gyara komi da komi kafin watan azumin ramadan kada su rika yawan katse min wutar lantarki até aqui. Deu um al'ummar kasa suna yawan amfani da wutar lantarki allah sa kira mu ya tafi inda ya dace mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka a jihar ta magaram assalamu alaikum radio iran radio mai albarka to mun gode da wannan dama da kuke ba mu za mu ga albarkacin bakin mu muna tare da bakar daga birnin agar sukure ne kuma muna tare da allah wanda da wannan masu kai har ne suna kashe bayan allah wanda ba su ji ba su gani ba tsaro ya taɓarɓare a najeriya gaskiya ya kamata buhari ya ba jami'an tsaro kawo kayan aiki da jirage da jirage gare su ya kamata a fatattaki mutanen ga inda suke sun da an san makoye su an san inda suke suna kashe bayan allah na gode da biyu charles assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu wannan gidan rediyo na mai albarka sunana badamasi daga abuja ina kira ga gwamnatin najeriya dan allah ba ya za a ce yanzu ƙasa kamar najeriya a ce wai har yanzu 'yan ta'adda za su iya zuwa sawa jirgin ƙasa da mutane suke hawa bam ba tsaro komai ya lalace a ƙasar nan ba abinci ba duk wani abu da ka sani babu wani abu da yake tafiya bangaren man fetur bangaren gas bangaren abubuwa da yawa babu babu babu ya yi yawa to muna kira da shugaban ƙasa muhammadu buhari don allah ya yi ƙoƙari ya yi ƙoƙari don allah ya dubi halin da bayan allah suke ciki ga watan azumi na zuwa talakawa suna cikin haƙula'i a tashi lafiya mai magana ba da masu daga otakwa Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH barkanmu da warhaka mai magana lauli Ando daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Ra'ayina yau zai tafi ne dangane da harin da 'yan bindiga daɗi suka kai a jihar Kaduna da suka tare wani jirgin ƙasa to a gaskiya idan ya kasance mutumin da ya shigo jirgin kasa, baya da kwanciyar hankali baya da tabbacin za ya zo lafiya to ina ganin najeriya sai da ya ce da haulola ko ta illa billah idan muka dubi hanyar da ke tsakanin abuja zuwa kaduna ba wani wuri ne wanda yake da nisa da za a ce an kasa ɗaukar sikiritin da ya dace akan wannan hanya ba saboda al'umma su samu daman zirga-zirgansu a wannan hanya tunda hanya a mota ya riga ya hana kanshi hukumomi sun yi ma eh, bangaren security rikon ne kashi ya kasance bin wannan hanya a mota hadari ne Allah dai ya kawo mana karshen wannan tashin tashin nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin Tamagaram na Jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da cewa shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya ce zai ɗauki sojoji sama da dubu dubu a jamhuriyar Nijar. To gaskiya wannan abun mu mun ji daɗin shi ganin hakan zai rage zaman banza da matasa suke yi kuma za a ƙara dakarun tsaro a inda ake tashe-tashen hankula a jamhuriyar mu ta Nijar. Na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji Omar daga birnin Damagaram na jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen wasu na muryar jamhuriyar musulunci na Iran sunana Usman da ta kayan Mahura Jalo da ce nan garin kunni a jamhuriyar Nijar. To yau ina matukar nuna alhini na ne da nuna takaici da kuma nuna matukar mamaki dangane da harin da wasu muggan mutane sun kai majirgin kasa da yake tafiya tsakaninsa Abuja da jihar kaduna to wannan abin takaici ne kuma abin allah wadde ne kuma ya kamata a ce gwamnatin najeriya in dai ba tana da hannu a cikin wannan abun ba ta fito fili ta yi allah wadde da shi kuma allah wadde da za a yi da shi a ɗauki mummunan mataki akan waɗanda suke da. kisan al'umma wani sana'a da nuna cewa wai kullum kullum sai dai a zo a yi kisa a ce kuma za a ɗauki mataki a ƙara jami'an tsaro a ƙara ba su makamai ya kamata a daina wannan. radio tehran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron nan naku na yau da kullum ilyas firizi na kulabar ra'ayin zuci da take agadas jamhuriyar nijar ra'ayina da zan bayyana dangance da wannan hari hanyar eh, kaduna zuwa abuja na jirgin ƙasa wanda ya yi sanadiyar rayukan wasu bayan allah wasu kuma aka ta da su aka garkuwa da su to ni abin da nake kira ga hukumomi na nigeria kama daga gwamnati zuwa gwamnonin jiha zuwa ga su kan kansu 'yan ƙasa eh, al'amari wannan ya kamata gaskiya bisa wannan manya-manya hanyoyi a ce an ɗauki tsauraran matakan tsaro saboda ire-iren waɗanda hatura yanzu wannan jirgi yana ɗauke da dubabben mutane wanda dubabben mutanen nan sun hoto da duk jihohin nan na nigeria kenan kun ga irin wannan abu ya kamata shugabannin mu su yi karkata bisa kan abin da ya shahi al'umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulun ke don irar duk wanda cikin ga mai tarin albarka inin kowa barka da warhaka yau zo yi tsokaci bisa ga tsaro. To, ki dai wanga zamani da muke ciki lokaci ya huce na ina na gidan wani yake a gwada mai ko shugabanni abin muka so gare su a san da mutum talaka duk inda yake a san da shi ga ai mai habu da hakarin ba da bayan haka nan eh Hassan Barka ina gaishe roke ka Allah bar sala taimaka kuna tare da Isa Bukar tsoho mai albarka wulin mai mai jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa na radio Iran da fatan kun tashi lafiya. Zan yi tsokaci akan harin da aka yi wa tashar jirgin ƙasa ta Kaduna zuwa Abuja ina kira ga shugabannin Najeriya da su tsaya su yi bincike akan wannan abu. Saboda fi ta takura ma talaka da ake yayi yawa. Kenan wanda wannan haƙƙi ya rataya akan su musamman ma masu tsaro ya kamata su dage akan wannan abu. Mai magana lawal amurkin shugaban kula Big Tampo da magana. To da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa voh daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirinmu na safe yanzu kuma ga shirin na amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shirin wanda yake ansa tambayoyin ku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga hannun mai sauraron mu dan azumi tanko ya kasai daga birnin kano wanda yake cewa assalamu alaikum filin ansoshin tarbiyya na radio hausa voh a birnin tehran idan zai yiwu muna son a bayyana mana darussa da za mu ɗauka a cikin ayoyi na tarbiyyar da suke cikin suratul hujurat da fatan kuna lafiya mai sauraron ku ya kasai madalla ɗan azumi ya kasai da fatan kana lafiya kai ma kuma kana tare da mu a wannan lokacin don ka ji abin da muka tanadar maka na ansan tambayarka a cikin suratul hujurat akwai darussa na tarbiyya da dama daga cikinsu akwai ayata goma a cikin sura wacce take cewa muminai 'yan uwan juna kawai ne saboda haka ku yi sulhu a tsakanin 'yan uwanku biyu kuma ku bi allah da takwa tsammanin ku a yi maku rahama cikin suratul hujjirar ayata goma wannan ayar tana magana cewa muminai wanda suka yi imani da wato kalmomin shahada wato babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne to ya zama dan uwa duk wanda ya faɗi wannan kalmar ya zama dan uwa ga duk wanda ya faɗi wannan kalmar a wajen Allah amma ita uwantaka tana ɗaukar ma'anoni da dama da farko akwai ɗan'uwantaka na jini wanda kuke haɗa mahaifi ko mahaifiya ko kuma cikin dangi shine ake kira ɗan uwa na nasabi amma mai yiwa ya zama wasu daga cikinsu ba musulmi ba amma allah ya kulla ɗan uwantaka a tsakaninsu amma na jini sai dai wannan ayar wanda muke magana a kanta tana magana yan uwantaka ne na addini amma ma'anar da wannan ayar take nufi a nan shine kan cewa musulmi a duniya gaba ɗaya kamar dangi guda ne kamar yadda ake ɗaukar ɗan'uwantaka na jini wato na nasaba ɗan uwa ne to dukkanin wanda ya furta kalmar babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammad sallallahu alaihi wa manzonsa ne to ya zama ɗan uwanka wannan kuma ba wai a lafazi ne kawai da kuma shari'a ba a'a ɗan uwanka ne na gaske wanda yake da haƙƙi a kanka musamman idan muka dubi wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da wannan ɗan'uwantaka ta addinin musulunci hadisai dangane da uwantaka tsakanin musulmi suna da yawa amma bari mu kawo wasu kaɗan daga cikinsu da farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa musulmi ɗan uwan musulmi ne ba zai zalunce shi ba ba zai kyale shi ba kuma ba zai miƙa shi ga maƙiya ba idan ka dubi wa'annan haƙoƙi za ka ga cewa ɗan uwanka na jini musulmi ma ba za ka iya yi masa fiye da wannan ba a wani hadisi yake cewa kwatankwacin yan uwa shine kamar hannaye biyu ɗaya na wanke ɗaya wato kuna taimakawa juna Ba ka isa ka wanke hannu ɗaya ba tare da taimakon ɗayar ba to haka yan'uwantaka a musulunci yake sai kuma hadisi na uku inda yake cewa an karɓo daga imam sadiq salam yana cewa mumini ɗan uwan mumini ne kamar jiki guda idan wani ɓangarensa yana cikin damuwa sauran ɓangarorin ma za su damu da damuwar ɗayan ɓangaren na jiki ruhinsu daga wuri guda ne wannan hadisin ya fi fitowa a fili inda yake nuna cewa yan'uwantaka a musulunci kamar na jiki guda ne idan ƙafa ko hannu yana ciwo sauran ɓangarorin jiki ma za su ɗauka ido ba zai bacci ba idan wani bangare na jiki yana ciwo sai kuma hadisi na gaba inda yake cewa mumini dan uwan mumini ne shi ne idonsa kuma shine mai nuna masa hanya mai kyau ba zai ha'ince shi ba ba zai zalunce shi ba ba zai zambace shi ba kuma ba zai yi masa alkawali sannan ya saba alkawalin nasa ba akwai hadisai da dama wa'anda suka yi magana dangane da yan'uwantaka na muminai da kuma musulmi da kuma irin nau'in haƙoƙin da ke kan kowanne daga cikinsu da ladar ziyartar juna da gaisuwa da juna da rungumar juna da ambato tsakaninsu da alkhairi da shigar da farin ciki cikin zukatansu da kuma musamman biyan bukatun juna da kuma ƙoƙari wajen tafiyar da baƙin ciki daga rayuwarsu ko zukatansu har ila yau da ciyar da su da tufatar da su da girmama juna da sauransu wanda yake son ƙari zai iya duba littattafai wa'anda suka yi magana kan wa'annan al'amura musamman shi mai tambaya wato ɗan azumi tanko ya kasai daga birnin kanon tarayyar najeriya da masu sauraro da ƙarshe akwai wata ruwaya wacce ta tattara haƙƙin mumini akan mumini dan uwansa fiye da wanda muka kawo inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa musulmi yana da haƙƙi akan ɗan uwansa musulmi har guda talatin ba zai kubuta daga kawo su ba sai in ya kawo su ko dan uwansa mumini ya yi masa afuwa da farko shine ya gafarta masa kurakuransa ya tausaya wa abin da ya bari ya rufe al'aurarsa ya yi masa afwa kan kurakuransa ya karbi uzurinsa ya kare shi daga wanda yake gibarsa ya dawwama wajen yi masa nasiha ya riƙe abotarsa ya kula da nauyinsa ya ziyarci marasa lafiyarsa ya je jana'izarsa in ya mutu ya karbi kiransa in ya kira shi ya karbi kyautarsa da kuma sakawa danginsa ya gode wa nimar da ya yi masa ya kyautata taimakonsa har zuwa inda yake cewa ya biya bukatunsa ya warware matsalolinsa ya yi masa addu'a a lokacin da ya yi atishawa ya shiryatar da shi idan ya bata ya mayar masa da sallama ya kyautata magana da shi ya kyautata masa ni'ima ya gasgata rantsuwansa ya jibinci wanda ya jibince shi kada ya yi adawa da shi ya taimaka masa a lokacin da aka zalunce shi ko ya zalunci wani amma abin da ake nufi da taimaka masa a lokacin da ya yi zalunci shine ya mai da shi zuwa hanya madaidaiciya ya hana shi zalunci amma taimakonsa yana wanda aka zalunta shine ya taimaka masa wajen karɓar haƙƙinsa kada ya miƙa shi ga maƙiyansa kada ya ƙale shi cikin matsalolinsa sannan ya so masa alkhairi irin wanda yake so wa kansa ya kuma ƙi masa abin da baya so wa kansa sai dai babban abin da ya kamata a lura a nan shi ne haƙƙin musulmi a kan musulmi ɗan uwansa ne ya zama suna taimakawa juna sannan suna kare juna daga dukkanin sharri da kuma abin da zai cuci ɗayansu kamar yadda ya zo cikin ayoyi alkur'ani da dama da kuma hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da limamai masu tsarki daga iyalan gidansa wannan kaɗan kenan daga cikin haƙoƙin wantaka tsakanin musulmi wanda ko ya kawo su ko kuma ya yi masa afuwa kamar yadda muka faɗa a farkon wannan shirin masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin amsoshin tarbiyya kenan to kuma ga shirin Afirka a yau wanda kuma shine cikamakin jerin shirin namuna namu na wannan safiyar. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke yin nazari ko tattaunawa da masana kan wasu batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne inda muka faro bayani kan ra'ayin kishin Afirka ko pan Africanism. A makon da ya gabata mun yi bayani kan hanyoyin da suka kai kafa wannan ra'ayi da kuma goyon bayan da ya samu daga shugabanni da fitattu da ma mawaƙa. To a wannan fitowa za mu ji matsalolin da wannan ra'ayi ya ci karo da su sannan idan da sauran lokaci za mu yi kokarin jin ta bakin masana kan ko ina aka kwana game da wannan ra'ayin kamar dai yadda masu wannan tunani ke cewa hakan zai iya zaburar da afirka domin cimma sauran kasashen duniya da suka tsere mata a fagage daban-daban na ci gaba hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Marilla, kamar da muka yi muku alkawari shirin a yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne, inda muka faro bayani kan ra'ayin kishin Afirka. Muka kuma alkawarta muku cewa za mu zo da bayani kan matsalolin da wannan ra'ayi ya ci karo da su. Duk da irin ƙoƙarin da ake kan yi domin kare wannan tunani da ya samo asali tun kafin samun 'yancin kan ƙasashen nahiyar Afirka, to amma har zuwa yau yana ci gaba da haɗuwa da matsaloli. da ke hana shi kai ga samun nasara mafi yawa daga cikin matsalolin kuwa suna fitowa ne daga wajen nahiyar afirka yayin da sauran matsalolin suka samo asali a cikin gida sakamakon kwaɗayi rashin kishi da dai sauransu har zuwa tsakiyar shekarun 1990 akwai wasu shugabannin kasashen nahiyar ta afirka da ke furtawa a cikin jawabansu cewa lokaci bai yi ba da nahiyar afirka za ta iya zama dunkulaliya a fagen siyasa da kuma na tattalin arziki ba yayin da wasu ke danganta hakan da bambancin al'adu da kuma na addinai da ke tsakanin al'ummomin nahiyar wasu kuwa na fagewa da batun manufofi da kowace ƙasa mai 'yanci take da su a matsayin hujjar da ke ƙara nisantar da su zuwa ga wannan tunani na samar da afirka hajjin kullalliya Da mun haɗa kanmu a firka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka. A firka mutum ne yantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci. da da baki ne ji ko na mace. Wata babbar matsalar da ta hana wa wannan guri samun nasara kuwa ita ce sabanin da ya biyo baya a tsakanin manyan kasashen duniya bayan kammala yakin duniya na biyu wato lokacin yakin tatar baki ko kuma yakin ruwan sanyi tsakanin gungun 'yan gurguzu da kuma na 'yan jari hujja wato amurka da wasu kasashen yammacin turai su 'yan jari hujja ita kuwa tarayyar soviet da ƙawayenta a matsayin masu ra'ayin gurguzu abin da ya kamata a yi la'akari da shi a nan shine an yaye lahirin kasashen afirka ne a daidai tsakiyar wannan zamani na yakin cacar baki a tsakanin waɗannan ƙasashe da lamarin tafiyar da siyasar duniya baki ɗaya yake a wuyansu farfesa david anderson na jami'ar aberdeen da ke ƙasar scotland ya gudanar da wani bincike daga shekara ta 2006 zuwa 2009 dangane da tasirin wannan yaƙi na cacar baki akan al'umma da kuma tattalin arzikin nahiyar afirka sakamakon binciken nasa ya bayar da misali da dama kan yadda yaƙin na cacar baki ya tauye ƙasashen afirka sannan kuma ya haddasa yaƙe-yaƙen basasa a cikinsu kamar congo kinshasa congo brazzaville angola salio rwanda burundi da kuma sauran yaƙe-yaƙen da nahiyar ta yi fama da su a cikin shekarun 1990 farfesa anderson ya bi hanyoyi da dama domin fito da irin rawar da kasashen amurka tarayyar soviet burtaniya faransa sin da kuma cuba suka taka domin haddasa rudani da kuma rashin alkibla a siyasar nahiyar afirka matsalolin da kasashen afirka na kudu da sahara suka yi fama da su tun daga kasar ghana wacce ita ce ta farko da ta samu 'yancin kai a nahiyar banda kasashen habasha da kuma liberia a ranar 6 ga watan maris na shekara ta 1957 har zuwa namibia wato ƙasa ta ƙarshe da ta samu nata 'yanci daga turawa a ranar 21 ga watan maris na shekarar 1990 ko kuma sudan ta kudu wace turawa suka yi ruwa tsaki domin ganin cewa ta balle daga tsohuwar kasar sudan a ranar 9 ga watan yuni na shekara ta 2011 matsalolin da afirka ke fama da su kusan iri ɗaya ne Allah, Allah, Allah. haɗa kanmu afirka mu so juna da mun haɗa kanmu afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun sojuna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka. manyan dalilai dangane da ci gaba da faruwar waɗannan matsaloli kuwa kamar dai yadda masana ke cewa abubuwa ne da ba sa rasa nasaba. da yadda shugabanni da kuma al'ummomin nahiyar baki daya suke ci gaba da miƙa wuya ga manufofin ƙasashen yamma waɗanda suka cutar da su na tsawon shekaru ta hanyar mulkin mallaka da kuma sace dukiyoyin nahiyar ta hanyoyi daban-daban da dai watakila al'ummomi da kuma shugabanni na nahiyar sun yi riko da koyarwa irin ta shugabanni na farko kamar su kwame nkuruma julius nyerere jomo kenyatta ahmad seku ture modibo keita da masu ra'ayoyi na kishin ƙasa da kishin afirka irin nasu to da kawo yanzu nahiyar na tafiya ne kafaɗa da kafaɗa da sauran ƙasashe sa'o'inta waɗanda suka samu inci a lokaci ɗaya da kuma waɗanda suke da matsayi ɗaya na ƙarfin tattalin arziki a farkon shekaru na 1960 kamar koriya ta kudu malaysia brazil iran indonesia da dai sauransu idan yau kasashe kamar chadi niger mauritania jamhuriyar demokradiyyar congo sun kasa samun dawamman tsari irin na demokradiyya wanda al'umma za su ci moriyarsa to wannan baya rasa nasaba da kwaɗayi da kuma nuna son kai na waɗanda ke rike da ragamar jagoranci a waɗannan ƙasashen wato 'yan siyasa kuma a wani lokaci har da sojoji idan kuwa kasashen jamhuriyar benin ko kuma tanzania sun samu nasarar shimfiɗa ingantaccen tsari na demokradiyya wanda fiye da shekaru ashirin bai taɓa fuskantar wata matsala ba to wannan ba ya rasa nasaba da yadda aka samu shugabanni na gari masu sanya kishin ƙasa a gaban komai a waɗannan ƙasashe wani ƙaramin misali dangane da yadda al'amura ke tafiya a nahiyar afirka kuwa shine ƙasashen capverdia da kuma gina bisau waɗanda a cikin tarihi al'ummominsu suka yi gwagwarmayar samun 'yancin kai daga ƙasar portugal a lokaci ɗaya kuma a ƙarƙashin inuwar ƙungiyoyi masu ra'ayi ɗaya to amma bayan samun 'yancin kan waɗannan ƙasashe babban abin mamaki shine yadda ƙasar capverdia ta kasance abin koyi ta fannin zaman lafiya kwanciyar hankali da kuma shimfiduwar tsarin dimokuraɗiyya a daidai lokacin da takwararta a kasar gina sau ta kasance mai bayar da mummunan misali ta fannin rashin kwanciyar hankali da kuma yawaitar jujuyar mulki a nahiyar afirka kwaɗayi son kai da kuma rashin kishi na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da suka dabaibe zukatan waɗanda suke da ruwa da tsaki a al'amuran tafiyarwa na ƙasashen nahiyar musamman ma 'yan siyasa Allah ya Allah ya Allah haɗa kanmu a ka mu so juna a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutanenta ba babu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata. To masu sauraro ga shirin namu ya koro da bayani sai dai lokacin da muke da shi ya kawo jiki. ba tare da mun kai ga kammala wannan babin ba to amma kamar yadda a can baya dama muka muku alkawari cewa da Allah za mu yi ƙoƙarin jin ta bakin masana game da inda aka kwana game da wannan ra'ayin na kishin afirka wato pan-africanism ko kuma pan-africanism kafin nan dai yana mai gayyatar ku da ku sake tarban mu domin jin abin da za mu zo muku da shi dangane da wannan babin da muka buɗa mai faɗin gaske yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da nasara na kuma gabatar da wannan shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu kafin mai sallama ga labaran duniya amma fa a zagaye na biyu ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya bayyana cewa moscow da tehran za su haɗa kai domin kaucewa takunkuman da aka gaba musu da lokacin da amurka ta gaba wani sabon takunkumi a kan jamhuriyar musulunci ta iran a wani mataki da zai iya kawo cikas ga can mai yarjejeniyar biyanna a cikin sanarwar da ma'aikatar kuɗi ta ƙasar amurka ta fitar ta ce takunkuman sun shafi kamfanoni waɗanda suka sau kayayyaki da suke da alaƙa da makami mai linzami wanda dakarun irgc ne suke da haƙƙin gudanar da bincike da kuma kera makaman lavrov ya ce rasha za ta haɗa kai da iran wajen ɗaukar dukkan matakai da suka dace domin kaucewa takunkuman na amurka kalaman na zuwa ne a daidai lokacin da rasha take fuskantar takunkuman ƙasashen yammacin turai tun bayan da moscow ta ƙaddamar da farmakin soja akan ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu amurka da ƙawayenta na turai ne da suke jagorantar kakabawa rasha takunkuman har ila yau iran ta fuskanci wasu takunkuman amurka wanda washington ta kakaba mata wanda tsohon shugaban amurka donald trump ya fice daga yarjejeniyar nukiliya wanda aka fi sani da yarjejeniyar shirin iran na nukiliya a watan mayan shekara ta 2018 a jiya laraba ne majalisar dokokin kasar iraq ta gudanar da wani zama domin zaben shugaban kasa wanda shine na biyu a cikin ƙasa da mako guda amma duk da haka lamarin ya ci tura. To da kuma haka ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa biyu hajji musamman Abdullahi Salihu Usman Katsina da karanta mana labaran duniyar. Ni Hassan Barka ke cewa mu haɗu a cikin shirinmu na rana.